a bawan Allah eh. wai babu damar yadda za a yi raba mana gado wallahi so nake a raba mana gado kawai kamar ya raba muku gado a to ni ni da san halin da nake ciki a raba mana gado kawai ko kana shasha ne wai a hauka ba zan gaura ma mari ka taba ganin inda aka raba gado mahaifinka bai mutu ba wallahi da za a taimaka a duba halin da nake ciki kai to da sai a raba mana gadon nan ni a bani nawa kai eh? kai masifa Allah ya raba mu da masifa kin ci gidan uwaki mu masifa muke nema uwaki kai ka cika taba ganin na karba gado mai fanka bai to kai kar kuma tura wani masifa ai ina za ka tira mana masifa ana muna muna zo muna sanar mu wala kaga tashi kai wuce kai gaba masifa ka amsa wallahi ta amsa wuce ka ka bamu Allah raba mu da masifa Allah raba mu da wuce da kaga zan gaura mama da tashi Allah raba mu da masifa ya zaka muna muna sana zaka kira mana masifa saboda talauce maka tutu ke masifa kira ira ba mu da ita wallahi da tashi wuce eh, wuce wuce ka je wuce a ah, da wa zaka je ina zaune ina sanata